الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 23 kenan ko 23 ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina ashirin da biyu ne na bature shi ashirin da uku wanda ya dace da ashirin da uku kuma ga watan bature shekara ta dubu biyu da uku wata wata kuma na biyar kenan miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun bayani karshen aya ta talatin da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul hajj yau kuma za mu tafi farkon aya ta talatin da takwas wannan kuma shi ne darasi na uku a cikin darasi na hudu kai a cikin wannan tura mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كثير إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وبنجد إن الله يدافع عن الذين آمنوا lalle Allah ta'ala yudafi'u yana ba da kariya anil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani yana kare su daga gawa'ilal musrikina wato dukkan wani kulle-kulle da kafirai za su kulla musu wa kullu man yuridu bihim kaidan kuma yana tsare su daga dukkan wanda zai so ya kulla musu wani kaidi ko makirci shine yudafi'u anil ladzina amanu inna allaha lalle allah ta'ala la yuhibbu kulla khawanin kafur la yuhibbu baya san kulla khawanin dukkan wani mai yawan ha'inci sannan kuma kafur mai yawan kafirci lafazin khawan mubalaga ne na kha'in kha'in kuma shine kisiya na al idan an ce al-amin amintacce mai rikon amana kha'in ya zama kishiyarsa khawwan mubalaga ne wanda ya kai matuka wajen ha'in wanda ya kai matuka wajen rashin rikon amana haka idan an ce kafur mubalaga ne na kafir domin kafir wanda ya kafir kuma ubangiji kafur ko mai yawan kafirci ala wajen fa'ul ke wato kowane ɗaya daga cikin guda biyun nan khawwan da kuma kafur yana kan siga ta mubalaga ɗayan ala wazni fa’an ɗayan kuma ala wazni fa’un dukkan su siga ne na mubalag to idan aka ce ubangiji ta ala baya son mai yawan ha'inci kila wannan ya bada ma'anar yana son mai ha'inci kadan ke haka idan aka ce ubangiji ta ala baya son mai yawan kafirci kila wani ya fahimci wannan yana nufin Allah na son mai kafirci da ɗan wanda bai kai kafur mai yawa ba amma ayoyi da wata ke wani wurin daban sun nuna da kawwan da kafur a nan wurin ba a nufin mubalaga din abin da ake nufi mutlaqul wasfi kufar faha'inci idan mutum yana tare da ita ko kadan ce ko babba ce Allah baya san haka kuma sifa ta kafirci idan mutum yana tare da ita ko kadan ce ko babba ce Allah baya san dan Allah ce qul atu Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin fadin sa cewa la yuhibbul kafirin kaga ba shi ga mubalaga ya kawo ba haka ya kawo ne a siga wanda ba ta mubalaga ba da haka kuma yake cewa inna allaha la yuhibbul kha'inin cikin suratul anfal cewa baya san al-kha'inin kaga nan ma ba siga ta mubalaga ba a ce da kawwan da kafur da ke cikin wannan sura duk da sun zo akan siga ta mubalaga amma ba mubalagar ake nufi ba tabbantuwa da kowace ɗaya cikin sifofin nan guda biyu ce Allah baya san inna allaha la yuhibbu kulla kawwanin kafur akwai qira'ata al-imam ibn kathir inna allaha yadfa'u an allazina amanu amma da dai yudafi'u to lafazin yadfa'u ya fi fito da ma'ana sarari domin abin da yake nunawa Allah na kawarwa Allah na karewa Allah na ijiyewa an allazina amanu ga barin waɗanda suka yi imani yana ijiye musu A su'a dukkan wani mummunan abu an gane ku dukkan wani abin ki Allah na ture shi tun kuɗe ke bar su amma idan aka ce yudafi'u kaga zan to min babin mudafa'a mudafa'a ala wajen mufa'ala wanda siga ce da take buƙatar samuwar bangarori guda biyu Allah na kokarin ya kare mu mune ga wani can kuma shi ma na kokarin ya murƙushe mu mune wato suna ce shi ka hadda shi da ubangiji da karfi Allah ya ci nasara a kansa wanda idan aka fassara ma'anar da haka sai zanto an jingina ma Allah ne na kasu don babu wanda ya sa ya yi da ubangiji Allah na yi yana yi kawai sai Allah ya zura mutum ido ya kyale shi da ka'idar sanar da dare dubun na ya da kuma ka'idar da manzo Allah ta inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza lam yuflih Allah na yawa azzalimi dako ne kawai ya kyale shi amma ba wai Allah na son ya kare ga wani na son ya murkushe ana kai har da karfi Allah ya ci nasara idan yanka ya zama tawaya ga ubangiji wanda ya dace wa abin da suke nuna mai kenan in an bi tabaran larabcin da to sai da kuma akwai kalmomi a cikin larabci wanda sukan zo ala wazna mufa'ala amma ba sa nufin mufa'ala din su ma suna nufin mutlaqul wasf sai zan to ya dace daidai take da yadda wanda Allah na bada kariya ba tare da wani ya isa ya ba hakan za a yi ba dan su ne allazi biyadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun shine wanda yake ba da tsaro kuma in zai so mutum in ya so ya kama mutum da azaba ba wanda ya so ya bashi tsaro ko kariya to ka duke nan yadda sai zan to idan fi na ta da yadda dan saboda akwai kalmomin da suke zuwa akan sai ga ta mufa'ala amma ba sa nufin ma'anar akan ce safara zaidu in kaga aiki kadai ne ya tafiya ba wai sai yanki duka wajen tafiya shi da wani ba har yafi karfin wancan sannan ya tafi ina fata an fahimta akan ce jawaza alwadi ya ketare wadi a lokacin ba wadi din na kokarin hana shi ketare wadi kuma na son sai ya ketare ne karshe har yana fara kansa ina fata an fahimta akan ce aqaban lissa wato yayi ukuba da farawo ko wajen yanke masa hannu ko kaza ai shi farawo ba kai dai sai ba za a yi ba sai yana yi hadda karshe sun sa kansa sukan kawowa ne kawai wato domin dilala ala mublatil wasf sai zanto ba bambanci ta fuskar ma'ana tsakanin qira'ar inna allaha yadfa'u anil ladina amanu ta al-imam ibn kathir al-makki da qira'atul jumhur inna allaha yudafi'u anil ladina amanu إن الله لا يحب كل خوال كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذن للذين يقاتلون أي إذن دوأنن دا أكي يا كرسو هو أننا أكي يا كامن منيكنا أي إذن أغريسو أن يقاتلوا الذين يقاتلونهم من الكفار هي أكي وان دا تكي يا كرسو سجن كافرين ويخاطبوهم بما يفهمون في مسلم أنا دا يارن دا تكي in kafirai ba sa jin yare na zaman lafiya sai yare na tashin hankali to sai ku tayar musu da hankali kan sai su fahimci wannan yaren su uzina na yuqataluna bi annahum zulimu ba dan komai ba sai dan saboda an zalunce su shi yasa aka ba su izini su ma su tashi su kare kawunan su su tashi su mayar da martani wa inna allaha ala nasrihim laqadir kuma lalle ubangiji ta ala ala nasrihim a bisa ga taimakon su laqadir wallahi mai iko ne ba mai gajiyawa bane akwai kira'a biyu a nan wurin kira'ar udina lillazina yuqataluna kira'atul jumhur kenan akwai kuma udina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu idan mun dauki kira'ar udina kata yuqataluna an yi izini ga waɗanda ake yaka so ake yaka mummunai su aka yi kamawa ana azabtar da su bi da hakkin illa an yaqulu rabbuna Allah ba dan koyi ba kawai sai dai sai ubangijin mu Allah shi kadai zama bauta a daura wancan a kashe wancan a kama wannan a bankare shi a kan rairayi cikin tsakiyar rana ga zafin rana a tsere dutse akan kirjinsa kaga wannan duk nau'i ne na azaba nau'i ne na wulakantarwa da kursasawa kaga yuqatiluna kenan ana yakar su amma idan aka ce uzina lillazina yuqatiluna an yi izini ga waɗanda za su iya yin yaƙi, ba waɗanda yanzu ke yin yaƙi ba a siffanci za su iya yin yaƙi, ba su da larurar da za su hana su yaƙi, ba makafi ba ne ba gulago ba ne an gane ku ba masu jin gindi ba ne ba marasa lafiya ba ne domin in sun zanto akwai makanta ko akwai gurguntaka ko dukkan wata cuta to ai babu yake akan su laisa alal a'ma harajun wala alal a'rabi harajun wala alal marid harajun laisa alal du'afa'i ليس على الضعفاء ولا بي ولا على المرضى ولا على الذين يزوى كرشان آية da ubangiji da Allah ya bayyana cikin surtu bara'a wato surtu tauba to kaga waɗannan wasu rafi yake sai zan to izinin da aka yi a fita yaki an yi ne gawa ga waɗanda za su iya fita yaki ina udna zan zan yi fatido an yi izini ga wanda za iya fita yaki ba su da izinin da fita su dan an zalunce bai kamata a yi cewa su yi ta hakuri su yi ta hakuri ba zuwa ila ma na nihaya zuwa ga lokacin da baya da karfi hakurin ya riga ya wuce yanzu an ba su izini zuwa su dauki mataki wa inna Allah ala nasrihim laqadir galibin malaman tafsiri sun ce wannan aya ita ce ta farko akan maganar yaki a cikin alqur'ani mai girma wato ka gani a farko da musulmai sun ne musu yaki sai aka kwantar da hankalinsu aka ce kansu alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atu zakata wato waɗanda aka suka ce zamu je yaki ubangiji ku a aide ku ku kame kawo nan ku ba daukan makami ko kan sakali wajen yin yaki lokacin sa bai ba yanzu a kai musallata wa aka zakata duk ku tsaya da sallah ku ba da zakata a farko ana su akai suna neman su yi ana cewa ku yi hakuri to sai aka zo a wannan aya sai aka ce an yi izini lafazin ubina daidai ka daga sai ubisa an halatta musu inda haramun ne fita yaki yanzu bayan saukar wannan yaki fita yaki ya zaune halal to kaga halal ko ya zama wajibi ba kenan wanda yana da karfin duka zai yi fita wanda ya ba zai je ba babu laifi a kansa ina da an fahimta to sai aka saukar da aya ta biyu dangane da yake ita ce cikin suratul baqara wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فدن الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله كياكي دن ياك كلمة الله وذاك يقع الذين يقاتلونكم وأن تكي إيه يا كركم أنا مرن ساكي أمرني كوا كياكي أما ما تكي كوا دكوا بقى waɗanda kawai za ku yaƙa su ne alladina yuqatiluna wanda suke yaƙar su kafiran maka sun yaƙe ku yanzu ya halatta ku yaƙe su amma wani kafiri da ba na makka ba wani kafiri da yake fa'i wani kafiri da yake wani gari wannan aya ba ta shafe shi ba dan haka kawai ta yi umarni ne da ku yaƙi waɗanda za su yaƙe ku ko waɗanda dama suna yaƙar ku sai sa aka faɗakar da su aka ce wala ta ta dokar ku ƙetare iyaka inna allaha la yuhibbul mutaqin Allah baya son masu ƙetare iyaka sai kuma yake waqtuluhum haythu sakabtumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajuhum ko yake su duk inda kuka same in dai kafiran maka ne ko fitar da su daga cikin gidajen su irin yadda su ma kore ku daga cikin gidajen su kaga anan gurin an takaice yaki ga waɗanda suka yake su waɗanda ba su yake mu cikin kafirai ba za mu yake su to wannan shine mataki na biyu na a musulunci sai mataki na uku wanda ya shafi kowa وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة هو da kowa in dai mutum kafiri ne a yake shi dan makka ne dan wani gari ne dan da'ib ne dan faris ne dan america ne dan ingila ne dan rasha ne in dai ne ko dan ina ne a yake shi shine ko yake shi gaba daya fa idan khalaqa فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم kaga mataki na uku to wannan yana daga cikin hikima ta tashriya wato hikima ta shar'anta hukuncin hukunci abu idan yana da tsauri aikata shi ko yana da nauyi akan zuciya barinsa shari'ar ubangiji ba ta wajabta shi gaba daya saboda kar zukata su samu nauyi sai ya kasance rashin yi din nan ya ja musu wata musiba sai a je su a daki daki a hankali haka idan yana da nauyin kan zuciya ba za ta iya bari ba ba a zuwa a ce an haramta shi gaba daya sai an haramta shi a mataki mataki irin yadda haramcin kiya ya zo a mataki mataki farko aka yi tagube ta ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه wani ورزقا hasana a cikin ƴaƴan dabino da ƴaƴan inabi kuka riƙi wato abin yin maye a ciki da kuma arziki mai kyau a nan gudun sai aka yi shagube game da maye ba a siffanta shi da kyau ba amma in saya za ka yi ko ci za ka yi ko sayarwa za ka yi ba kayan mai za ka yi ba sai Allah ya siffanta shi da cewa rizqan hasana wannan ya nuna sakar baya da kyau amma ba kowa zai fahimci wannan yaran ba wannan matakin farko na aibata giya kenan mataki na biyu is'aluna kan al-khamr wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin wa ithmuhuma akbar min naf'ihima aka ce tana da bangaren amfani giya da tata amma tana da bangaren cutarwa bangaren cutarwa shi ya farin jaye sama da bangaren amfani amma ba shi haramun mani daga nan waɗansu suka daina waɗansu suka ce su ba za su daina ba da ba a fito ƙarfi an ce haramun bane Umar ban kasar sai da waɗansu suna cewa Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan shafiya ya Allah yi mana bayani mai warkarwa game da giya ya Allah yi mana bayani Ya Allah ya saukar akan mataki na uku ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kar ku kusanci sallah kuna cikin baye har ku san abin da kuke wadanda suka ce to fa abin ya fara nabi daga nan suka ce sun daina gaba ɗaya wadanda suka ce a'a in dai kusa da lokacin sallah ne ba za mu san ba haka ba sa sai biya sai bayan lita sai mutum ya bugo sai kwanta ta kafin asuba ya warware an ce la taqrabu salatu wa antum tukara hatta ta lahu ma kuluna. da aka zo mataki na hudu sai aka haramta gaba daya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsu min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salah fa antum muntahun daga nan sai aka haramta giya gaba daya to kaga anan tunda tana da nauyi a cikin zuciya larabawa sun saba da ita a jahiliyyarsu yana daga cikin hikimar ubangiji bai haramta ta gaba ɗaya sai haramta kan mataki mataki har aka aka daina haka kuma tunda jihadi na da nauyi a cikin zuciya a cikin jihadi akwai kashe a cikin jihadi kuma akwai rukun dukiya a cikin jihadi akwai hadarin ka zama bawa ko ɗanka da matanka duk gaba ɗaya a mai su bayi kaga abu ne mai nauyi a ce yi mutum ya daina yi amma sai aka bi su da mataki mataki udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu izini kawai yi sai wani ya tafi in ya je dawo lafiya sai ka ce ah, a sai ana iya zuwa dawo lafiya sai ka samu kwarin gwiwa sai ka tafi sai kuma wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wannan kan ko ba a ce ba san da sun yake mu ma ya kamata mu rama ai sai ka ce ka kace ka je kai to in mutum ya je wannan ya samu nasara in ya je wannan ya ga karamci shahada to wannan sai bayar da dama idan an ce wa qatilu mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa ba zai masa nauyi ba ina fata an fahimta wannan ne mafi rinjayen abin da malaman tafsiri suka faɗa cikin maganganu da dama da suka yi wajen fassara wannan aya uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir kallati الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ubangiji sai allazi na ukhruju min diyarikum su ne waɗanda aka fitar daga cikin gidajensu da zai gairi haƙƙin ba tare da wani haƙƙi da ake da shi na a fitar da su ɗin ba illa an yaqulu rabu allah wai sai kawai dan sun ce allazi ne ubangijin to kuma dan sun sai Allah shine ubangijin mu wannan sai ba wani haƙƙi zai ya kore shi daga gidansu ai ba wanda yake da haƙƙi dan ka furta kalmar shahada ya ya kore ka daga gidanka ko ya fita daga gare dan haka dai kalmar da ghairi haqqin illa an yi kolo da aka kawo istisna'i din nan ba yana nufin wani togaciya ne da za a samu dama a kore mutum daga gidansa kawai dan ya ce Allah shine ubangijin mu ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بعدين Allah ke kare mutane ba saki da saki wato ya kare marasa karfi da karfin masu karfi ya kare marasa galihu da galihun masu galihu ya kare marasa makami da makamin masu makami wato Allah na ba wasu kariya da waɗansu ba dai da Allah ke kare mutane ba sashi da sashi lahuddu masawami da an rubuce ɗakin ibada na wato nasara wa biya'un da ɗakin ibada na yahudu wa salawatun da ɗakin ibada na sabi'awa wa masajidu kuma da an rufe wato masallatai da dama yuzkaru fi hasbullahi kaseera waɗanda ake ambatan Allah da yawa a cikin ma'ana kariya da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayar ga irin waɗannan ɗakuna da masu ibada a ciki ko da su masu rauni ne sai ba su kariya da waɗansu jarumai waɗansu masu ƙarfin imani waɗansu mujahidai sai ya kasance tanadin su da kimtsin su da shirin su ya sa kafirai ba sa mafarkin su su farwa irin waɗannan ɗakunan ibada da aka lissafa wajen ko su rufe su ko su karkace waɗanda suke cikin su sawami jam'i na sauma'a sauma'a malamai sun yi sabani waɗanda suka ce ɗakin ibada ne na nasara shine sauma'a waɗanda suka ce ɗakin ibada ne na sabi'awa wato sauma'a guda ɗaya kenan sawami ya zanto jam'in sa kenan wani ɗaki ne da ake yin shi na ƙasa saman sa sai yi tsini kamar tsinin takobi wato yana tafiya da fa'i daga ƙasa yana raguwa yana raguwa har ya daga sama shine sauma'a idan an yi shi bisa da irin wannan sifa an gane ko wato la hujjimat sawami da an rurrushe waɗannan ɗakuna na ibada wa biya un biya jam'i ne na bi'a bil ayn bi'a guda ɗaya kenan saboda haka biya wato ainihin ya zanto jam'in sa kenan zancen da malamai suka fi ko in ce wanda baya bukatar maimai idan an yi shi ne a fassara sawame cewa ɗakin ibada ne na sabi'awa waɗanda suka ce sune as-sabi'un biya ɗakin ibada ne na kirista wato na sarki salawat ɗakin ibada ne na yahudu an fahimta ko domin suka ce salawat jam'i ne mufrad ɗinsa saluta haka yake a su na ibriya amma sai aka larabtar da kalmar sai aka yi jam'in ta yadda ake yin jam'in as-salatu Ya aka ce salawat wa masajidu sai ko masallatai masallatai ko wannan dakunan ibada ne na musulmai abinda ake nufi da wannan aya ne kamar yadda malamai suka yi bayani wato ba dan yadda Allah ke bada kariya ba a kowane zamani to da kowane ɗakin ibada na kowane zamani ya sha wahala a wurin azzalumi ɗakin ibadar da masu ibada a cikinsa in ya zanto a lokacin wato ainihin shari'ar annabi Musa ne to sai zan abin abinda zai sha wahala wajen kafirai na wancan lokaci shine rusa biya dakunan ibada da Yahudawa ko zurriyar da suke danganta kansu gidan Banu Isra'ila da suke zamani da annabi Musa wato suke da shi shine biya in kuma ya zanto a lokacin annabi wato a wato a lokacin annabi Isa ka shine biya in ya zanto lokacin annabi Musa ne salawat in ya zanto lokaci ne na sabi'awa shine sai zanto wato ainihin ah, sawame in ya zanto lokaci da na annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga turo har har zuwa karshen lokaci wato sai zanto masajid kenan daki ibada na kowace al'umma in dai sun killace shi za su yi ibada za su yi bautar Allah a kowane zamani ne to wannan daki yakan fuskanci barazana daga wajen waɗanda ba su so a bauta ma Allah ɗakin ko masu ibada cikin daki wani lokaci a zuwa rufe daki wani lokaci a kai farmaki a sarkace masu ibada cikin daki to amma sai Allah ya faranta jihadi dan ya kare mutane da mutane yan uwansu ya kare waɗannan ɗakuna da ake ibada ciki wato ainihin da waɗansu mutane da zai tana da karanta musu jihadi yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawma tala'ib sai zanto sun tsaya tsayin daka wajen kare martaba waɗannan ɗakuna ina fata ana fahimta wato gani yanzu mun yadda cewa sawami jam'i ne na sawma'a sawma'a kuma na sabi'awa kenan biya jam'i ne na bi'a bi'a kuma na nasara kenan salawat jam'i ne na saluta saluta kuma jam'i ne na ɗakin ibada na yahudu masajid sai zanto masallaci to wannan zance ne cikin zantukan malamai wanda da yawa daga cikin malaman tafsiri su suka rinjayar waɗansu kuma sun fassara sawami da cewa shine ɗakin ibada na yahudu din biya ɗakin ibada na nasara kenan salawat sai zanto ita kanta ibada domin salawat zan ina as-salatu as-salatu kuma addu'a kenan addu'a kuma ita ce gashin bayan ibada kamar da manzo Allah ya addu'a huwa ibada an bayyana ku sai zanto salawat ya shafi abin da yahudu suke na ibada a lokacin annabi Musa da kuma abin da nasara suke na ibada a lokacin annabi Isa kaga wancan rufe dakuna ibadar salawat sai zanto hana yin ibadar saboda kai farmaki ga mai yi masajid kuma sai zanto dakunan ibada wato lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan zance ne da cikin zantuka na malami wato dai a jumlace shar'anta jihadi da ubangiji subhanahu wata'ala yayi ba an shar'anta jihadi bane dan zalunci an shar'anta jihadi ne dan adalci ɗaya daga cikin manufofin jihadi shi ne dan a daina zaluntar mara ƙarfi in ga mutane an zalunce su yanzu an ba su dama su rama kaga wannan sai hana zalunci inda an ce ku yi ta hakuri in an gaura ma tafi a kuncin damar duniya na hagu a sake marinka kaga ba za a dina zalunci baban kasa amma sai aka ce wato wanda suka yake ku ko yake su uzna lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها wa in aqabtum fa aqimu bi mithli ma uqibtum bihi wannan sai zanto ya hana zalunci sai daga cikin manufofin jihadi kenan mayar da martani ga waɗanda aka zalunta nan ne shirama dan wannan shi zai hana faruwar zalunci a nan gaba sannan manufa ta biyu wato ainihin musulunci ya yaɗu dan idan ba jihadi musulunci ba yaduwa dan da kafirka kalmar shahada ta waɗansu su zo su dake ka to hana kai to amma idan aka san an shar'anta maka ka yake su kaga ba za su hana kai ba ukhrijū min diyārihim bi ghayri haqqin illa an yaqūlū rabbuna Allah sannan kuma inda ba dan jihadi ba da masallatan ba za su tafi ba sai a zo a rubuce sai kuna ibada ba za su tafi ba mu na islamiyya ba za su samu mutunci ba gwargwadon yadda za mu yi karfi mu layar da jihadi a cikin zukatanmu mu layar da shi a cikin maganganun da darussanmu da karatutukan suka bana qur'ani da hadisi gwargwadon da musulunci zai samu sarki kuma ya rinka samun yanci kuma a bashi dama ne yayi abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta mu domin su yi abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta mu amma idan aka samu rauni to dakunan ibadar ba za su yi ba sai a ce ba za a baka dama ka gina masallaci ba za a baka dama ka gina makarantar islamiyya ba saboda haka sai arnanci ne karfi musulunci kuma rauni amma dan kar a samu wannan raunin sai Allah ya saranta jihadi shine walaula dafallahi la tabadahu badal lahujjimat tawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha Allah kathira duk wannan manufa ce ta jihadi ke kan masu rauni ya da kalmar Allah a ban kasa وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله كذا يا كلمة الله كده والمستضعفين من الرجال نور الكيتم مسلوني وياكي دومن كيتم المستضعفين وطن دا أكا روننا أكا تزانا من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا dan ku sai waɗannan daga zalincin ku yaki kaga wannan duk manufa ce sai yaki sannan daga cikin manufofin yin yaƙi akwai tantancewa tsakanin mummuni da wanda ba mummuni ba domin inda ba jihadi da kowa sai fita kalmar shahada amma idan aka furta sai aka ce a fita jihadi to nan sai a lallabe wanda ya fita ya zama mummuni wanda ya kasa fita saboda ragwanci kaga ba mummuni ba kenan ma kana Allahu liyazara al-mu'minina على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يمسك برسله من يشاء kaga tantancewa tsakanin mummuni na gari da wanda ba na gari ba da haka Allah ce wa tilkal ayyamu nudawidu da bainan nan wa liya'lam Allahu allazina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wa liya'lam Allahu allazina amanu sanin su waye mummuni na gari kenan manufa ta gaba ubangiji da Allah na son ya karrama wadansu da shahada in ba jihadi babu shahada ke wa yattakhidha minkum shuhada manufa ta gaba ubangiji na nufin ya murkushe kafirai amma ko ne sinadarin murkushe وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين قاتلوهم يؤذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم wato kaga manufofi da dama na yin jihadi da haka in wani ya fahimci cewa maganar jihadi da kuke cikin addinin musulunci ita ce ake nufi da ta'addanci a harshen zamani sai mu ce a'a kai ne baka fahimta ba jihadi ba ta'addanci bane jihadi adalci jihadi karamci ne adalci da ke kore zalunci karamci da ke kore kaskanci jihadi tace zuciya ce riyabatul nafs wato tace zuciya daga dattin tsoro daga dattin rauni don ta samu karfi sannan kuma ainihin gyara jirin jiki ne ya yi kwari kar mutum ya zama rago sannan kuma wato kwaɗayi ne ainihin game da shahada wanda babu abin da yake girma cikin ayyuka wala ta hasaban alladhi la kutilu fi sabilillahi amwata bal haya'un inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum Allah min fadli wa yastabshirun bil ladzina lam yakhudhum min qalbihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun da haka wannan sai jihadi a yaran mu na musulmi amma in ka ci ta danci fi fahimta ne ya kawo ka fahimce ka haka in wani jahili ma ya fahimci ta'addanci ne to kuma in ta ne kawo kaga manufofin jihadi kenan a shi a dunkule in ba haka idan mun shiga hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam za ka ga manufofin duk sun fito a fili haka in mun karanta sira da gazawat na manzon Allah za ka ga duk manufofin sun fito a fili da haka nake kira ga musulmi karanta jihadi a wannan zamani yana da matukar muhimmanci ga wanda suke jin hankali larabci karanta ayoyin jihadi tare da tafsirin su kamar yadda malaman sunna suke mutu irin su al-Imam Ibn Kathir da sauran malamai ga waɗanda suke jin harshen turanci karanta jihadi a cikin ayoyin jihadi da za zaka karanta fassara su da yaren da kake iya fahimta karanta kitabul ghazawat a cikin sahih bukhari fassara sai na turanci sannan da wannan babi a cikin sahih muslim fassara na nan cikin harshen turanci da wani bangare na wannan cikin riyadu salihin fassara sunanan da wani bangare cikin mota na imamu malik fassara sunanan cikin harshen turanci saboda karanta wannan zai sa kokarin ya kar tunani da ake na waɗansu daga cikin mu na a siffanta musulunci a matsayin ta'addanci kuma su yarda kuma wai abin da za a buga musu misali bai gamsar da su cewa musulunci ta'addanci ne shine shar'antuwar jihadi da maganar jihadi da maganar shahada wannan ta'addanci ne to na tabbatar duk wanda ya karanta waɗannan al'amura ya bi su daki daki da fahimta inda ya daure masa sai ya fitawa wajen malamin da ya aminta da ilimin sa da tsoron Allah sa ko sai ka babu zai samu kariya da wani rigakafin da ba za a yi masa barbaran wani bakon tunani ba wanda ya taho daga yammacin duniya dan a kawar da shi daga tsarin tafarkin Allah dan a kawar da shi daga sulbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله su ne waɗanda aka fitar daga gidajensu ba dan wani abu da suka yi ba sai dan sun ce Allah shine ubangijin mu walau la dafqullahi ba'dahum bi ba'd ba dan yadda Allah yake baiwa mutane kariya sashin su da sashin su ba la buddu mutawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid da an rufe waɗannan dakunan ibada tare da masallatai yuzkaru fiha ismullahi kaseera waɗanda ake ambatan Allah da yawa a cikin su wa la yansuranna man yansuru lalle Allah zai taimaki wanda sun ya taimaki addininsa inna allaha laqawiyyun aziz lalle Allah shine alqawi wanda yake mai karfi al-aziz mabuwayi fadan sa cewa wa la yansuranna allahu man yansuru daidai ki da ya ayyuhal ladina amanu in tansuru allaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya har kun tabbata addinin Allah to Allah zai tabbata ku in ku ku tabbata shi wanda tabbata ku ba wa la yansuranna Allah zai taimaki wanda ya taimaki addinin sa to idan ka karanta wannan wani yana da dama ya ce da kai me za ka ce game da fadin Allah subhanahu ta'ala a wannan ma asabatkum musibatu kada asabtum mislaiha kuntum anna hadha yanzu lokacin da wata musiba ta shafe ku wadda kun kun samu rikonta guda biyu sai ku ce ta yaya aka ci same mu ma'ana wata musiba ta shafe ku kafirai su kai muku hali su kashe waɗansu daga cikin su sai ce ashe ya iya yiwa a kawo musulmai hari a kashe waɗansu daga cikin su tarihi ya nuna a yakin uhudu sahabbai saba'in suka yi shahada a wajen wannan yaki cikin su hadda su yidu shuhada hamza tubna abdul muttalib ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hamza babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi Allah ce wala yansuranallahu man yansuru shin rashin nasara ko kuma in ce kashe waɗansu ko shahadar da waɗansu daga musulmai cikin musulmai suka yi a wurin yaƙi lokacin da na mutu wani lokaci da ba shi ba to wannan yana ba su taimaki Allah ba domin in Allah ce in kun taimake shi zai taimake ku ma'ana in ku taimake ta ba ba zai taimake ku ira wani sai to gashi an tafi tunda an kun taimake Allah bai taimake shi wannan yana musulma ba su taimake shi inda sun taimake shi dan da an shi ina ba dan mai yanzu wannan to amma a ƙarshen gaskiya taimakon Allah subhanahu wa ta'ala akwai na gaggawa akwai na nesa taimakon Allah na gaggawa ne gaggauta maka nasara akan abokin adawa da kuma ganima da zaka samu galibi shi wannan mutane suka fahimta amma yana daga cikin taimakon Allah kuma na nesa ubangiji ya arzuta ka da shahada ka je taimakon addinin sa sai ya arzuta ka da karamci da shahada dan ka samu babban tukui a ranar tashin kiyama ko wanda bai samu wannan ba zai samu nasara ya dawo gida ko wanda bai samu wannan ba ya dawo gida shi bai shahada ba kuma shi bai ci nasara a wajen yaki ba wato kenan yi hasara shi ma bai hasara ba tsawon rai da Allah ya bashi zai bashi tawfiki gamdakatar ne ya rufanya ayyukan alkhairi manzo Allah ko yace khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu mafi alherin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo ayyukan kuma suka yi kyau sai ka ga an kara ma shekaru akan shekaru irin wanda wani bai samu wannan ba yayi shahada tun yana dan shekara arba'in to amma kai ka shekara ɗari kamar ana san malik kana ta ibada kana ta jihadi kana ta isar da hadisi kana ta isar da tafsiri wannan dogon rayuwa da ka samu sai ka ciki jibin da karata wanda ba ta yi shahada shekaru arba'in baya a daga har yanzu Allah ya taimake ka ta wannan bangaren wa la yansuranna Allah man yusuru inna Allah la qawiyyun aziz lalle ubangiji ta mai karfi ne sanan ko mai izza ta الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض sune waɗanda idan muka ba su damar zama a ban kasa aqamu salata sai kaga sun tsayar da sallah akan lokacin ta kuma cikin gami wa atawu zakata sai kaga sun bayar da zakka ta dukiya da ta amfanin gona ta ta dabbobi sai ne wa amaru bil ma'ruf sai kuma su yi umarni da al ma'ruf wato kyakkyawar aiki wa nahaw anil munkar kuma sai su hana mummuna al imam abul aliya ar-rayahi yace a'raful ma'ruf ibadatullahi wahdahu la sharika lahu wato tauhidi shine mafi girman ma'aru duk abin da ba tauhidi ba to ya tambi bayan tauhidi ne in an zo dayan abin da ake kira al-ma'ruf kamar yadda al-munkar yake shirka kenan da kafirci shine mafi girman munkari a bankasa duk abin da ko da laifi ne ba shirka ba kafirci ba to yakan bi bayan shirka da kafirci dai idan an zo dayar al-munkar a takaice dai mummunai suna ta Allah da ibada tare da sauran ayyuka masu kyau da maganganu masu kyau sannan kuma sukan yi umarni da ayi sannan mummane suna tsarkaka daga shirka da kafirci kamar da suke tsarkaka daga sauran ayyuka marasa kyau da maganganu marasa kyau kuma sukan yi kokarin hana wani irin waɗannan al'amura shine Allah da in masallahu bil abdi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'arufi wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur yanzu ga Allah ne karshen al'amuran suke tabbata wa ilayhi yurdu al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun al'amura gaba daya yanzu ga Allah suke koma dan haka ka bauta miji ka dogara gare shi shi kadai ubangiji baya ayyukan da mutane da suke yi وإن كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير كنت أبدا هم كلمة دليل da shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da masu ƙaryatawa suka ƙaryata kafirai suka kafirce masa Allah ce wa in yukadzibuka idan har sun ƙaryata ka ko mutanenka fasbir kai hakuri faqad kuzzibat rusulun min qabl faqad kazzabat qablahum qaum hakika kafin su mutanen annabi Nuhu sun kirita annabi Nuhu wa adun haka adawa sun kirita annabi Hud wa samud haka samudawa sun kirita annabi Salihu alaihi salam wa qaumu Ibrahim haka mutanen annabi Ibrahim sun kirita shi wa qaumu Lut haka mutanen annabi Lut su ma sun kirita annabi Lut alaihi salam wa ashabu Madyana haka mutanen birnin Madyana sun kirita annabin su da aka turo shi ne annabi Shu'aib wa kudur Musa فرعون da banin Isra'ilawa sun karanta annabi Musa fa amlaytu lil kafirin amma sai ne jinkiri da kafirai in Allah da suka kafir sai din sai ban kama su da azaba ba sai da aka dauki wani lokaci tsammanin su sun tsira tsammanin su sun kubuta tsammanin su sun sha thumma akhadtu fil sallati da danke su da azaba fa kaifa kana nakir duba su ga yaya inkari na a gare su ya kasance lafazin nakir ismul masdar ne ma'anarsa inkar يعني كيف كان إنكاري عليهم لما كذبوا أنكرت عليهم بإنزال العذاب الاستئصال wato na yi musu inkari ta hanyar saukar musu da azaba wanda ta kawar da su daga ban kasa gaba daya nan gurin an kidaya al'umma ne guda bakwai waɗanda suka wuce baya a tarihi waɗanda suka tsare ta annabawan da aka turo musu dan lallacin manzon Allah cewa idan mutane ka sun tsare ta ta a yanzu kar ka damu wa in yukazzibuka faqad kunzibat rusulun min qablik an waɗansu manzannin dama an kai sai su gabin ka in kana kabura alayka iraduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafsan fil فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين babu yadda za ka yi wato kafin ka an ta manzanni suka yi hakuri ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وقودوا أن تشد حتى أتاهم نصر الله حتى أتاهم نصر الله ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين waɗannan al'umma guda bakwai ga sunan na farko mutanen annabi ne sun kare ta annabi Nuhu alaihi salam kuma Allah ya halaka su kazzabar qawmu Nuhu al-mursalin iz qala lahum aquhum Nuhu ala tattaqun إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أن هل كافر ده هي يدوى ده الله يتوكر منه يجري من يجر أم ذلك أخذهم الطوفان وهم ظالمون ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر رواة سمك كسا haka Allah ya durmo da su ya halakar da su na biyu adawa كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن اجر إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريء آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون يتمس وأجل da ba su ji ba sai Allah ya aiko musu da iska وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الأسيل ما تبوا من شيء أتت عليه إلا جعلته الكرمين بسيء ضبوا بوا تاتاسو أما نيسو هديني أما نيسو رواني sai suka rika sa rai suna fatan ina ma ruwa ne ya soka Allah ce balhu masta ajaltum bihi ri'un fiha azabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa illa kazalika najzul qawmal mujrimin haka aka dalmi samu dawo mutanen annabi salihu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rike su da tsawa wa akhadha alladhina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathiyin ka'an lam yaghnaw fiha kafar inna samud kafaru rabbahum ala bu'dan li samud aka tambara su suka wuce baya mutane annabi ibrahim alaihi aka halaka su قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامه يخزيهم bayan ana an kaskantar da su an damar gidajen su an rusa su ranar da su jama kuma a wulakantar su yusuzihim wa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tujaquna fihi mutanen annabi nuhu kowa ya riga ta mai kan falamma ja'a amruna da anna aliyaha سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد أصحاب مدين وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود mutanen annan Musa alaihi salam fir'aun kenan da mutanensa hatta idza adraka al-gharab qala amantu أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل وأنا من المسلمين غشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى أكا أكا بني بسوء التي فأملكم الكافرين kafirai kawai da yake dole musu sun a to dukkan wanda yake fada suwa ai da kamata ya kafirce mun ubangiji da mu wadanda aka lissafa din a baya a tarihi in dan asali ne shi su ma ɗayan asali ne in ne kuɗi ne shi su masu kuɗi ne in mulki da isa da karfin ya ake ji su ma haka idan dan dangi ne su ma ƴaƴan dangi ne amma ba shi ta ya dulmiyar da su ya halaka da su jerin abin da Fir'aun ya rika faɗa annabin Allah ya kalle shi ce alam rabbuka fina wa alam alam ne fina walidan wa lafistafina min umrika sinin wa fa'alta fa'altaka allati fa'alta wa anta min al-kafirin kaji fadan Allah magana shin ba nan wurin ka zo mana kana jami'i dan kankane ba ka tsunto kan. muka ɗauke ka muka rayar da kai muka yi muka tarbiyya wanda bi ta fina min ubar ka sinin ka na wanda su karo na rayuwar ka cikin kuna wuri sannan daga baya ba ba alka fa alka kallafi fa alka ka aikata abin da kai yin daɗi da kisan kai ka gudu ka tafi yanzu kuma ka zo ka kai ne manzo haka kawai to amma tare da haka duk waɗannan sun riga sun wuce baya tarihi ba dan koyo ba dan fadakar da mutane da aka faɗe shi. dan dai haka duk da cewa labarin nasu shi kanta a jumlace ne sai kuma za a sake jumla cewa bayan jumla cewa aya ta gaba sai Allah ta yi فكعين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي طاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها إن تعمل قلوب التي في الصدور التي فكأي من قرية أهلكناها كأي نوى نوى من قرية لتكن القرية أهلكناها وأن هلكت وهي ظالمة القرية سنة الظالمان القرية ma'ana zalunci ya yi rinjaye a cikin zalunci babba da kuma karamin zalunci babban zalunci shine kafirce ma Allah da sanya masa kishiya inna shirka la zulmun azim wal kafiruna hum zalimun kalamin zalunci shine mutum ya zalunci kansa ta hanyar yin sakaci da wani wajibi da Allah ya dora masa ta hanyar zakkewa wani haramu ko ya zalunci wani dan uwansa game da jininsa ko mutuncinsa ko dukiyarsa duk wannan zalunci alƙaryar da duk zalunci ya yi rinjaye a kanta ta tantance hukumar ubangiji nawa nawa ne cikin alƙaryu da muka halakar da su saboda zalunci a hiya ga alƙaryun nan a rushe ala urusiha akan ginin su lafazin ru'us jami'in ala al-arsh al-arsh kuma shine as-saqa rufi وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها موردون wato yadda aka rufe garin shine ginin ya fara rufin ya fara runtowa kasa sannan sai ka tambo na dukkan bangarori guda hudu kuma suka danne shi shine khawiyatun ala urusiha alqariya nawa muka wa irin wannan halakarwa damarnahu tadbira kenan nawa nawa ne muke musu irin wannan wa bi irin mu'assalatin nawa nawa ne rijiyoyi mu'assalatin waɗanda aka wofantar da su abin nufi da an haƙa su ana matukar buƙatuwa zuwa ga ruwansu a yanzu waɗanda suka haƙa rijiyar duk sun mutu ga rijiyar a wajen an wofantar da ita ba kowa ina bi irin mu'assala wa kasrin masjid da ƙaton gini masjidin wanda yake mai tsawo shine masjid akan ce shada yasidi ai bana ya buli kenan sada ya gina ya shi yana ginawa idan an ce shayyada wato ya mayar da ginin ya zama mai tsawo albina'ul masjid ko alqasmul masjid sai zanto wato katon gini wanda yake dogayen katanga nawa nawa ne irin wanda yanzu babu shi an kyale shi wato ya riga ya wuce ya zama kango ba kowa a ciki ya zama kubai wadanda suke ciki Allah ya karɓi rayuwarsu wadansu malaman suka fassara masjid ai alladhi yutuni bi shidi lafazin da sai yanzu suna aljis wato kamar ta iya fasara shi da suminti a yau nawa nawa ne muka bari daga kasar katon gida mashidin wanda aka lori shi da suminti da yawa daga cikin malamai suna fassara almashid kuma a akid ko lafazi alqasr almashid cewa wato wanda aka yi masa aka yi wa katangarsa ado da jar kasa irin dangalgali din nan wanda ake kwabawa da makuba wanda ake a gidajen sarauta kenan ko ma'ana ado aka yi da wannan irin katanga katuwa ga shi an mata ado annabi ya ta da gangargari haɗe da masu ba nawa nawa ne irin wannan gidajen wanda yanzu masu su babu su sun wuce baya a tarihi alƙarni ne muka bari a baya a tarihi a falamin siro fil ardi mutane ba za su yi tafiya a ban kasa ba fa takuna ya qulubun na biya dan su samu zukatan da za su yi tunani da su su hankalci al'amura aw azamin yasma'una biha ko su samu kunnuwan da za su ji gaskiya ji na bi fa inna hala ta'mal absar wato ba wai ganne ne suka makance ba makancewar ganne ba so ne dabi ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wato makantar zukata waɗanda ke cikin kiraza ita ce makanta wanda take ta hakika domin makamin ida wanda baya gani matukar yana da imani makabtakar ta rishin gani makabta ta rishin gani ba za ta kawo masa cikar wajen shiga aljanna amma makahon zuci wanda zuciyarsa ta makance wa gaskiya ba ta iya bi sai ƙarya sai fata sai firme to ko mun ganin idan sa ranar tashin kiyama makomar sa wuta yasa Allah ke fa inna la ta'mal absar yadda al'amari yake ma buta waɗancan alƙaryu ba wai makafi bane a ganin ido walakin ta'mal qulub allati fi sudur a'a zukatan da ke cikin kirji ne suka makance wa gaskiya da haka sai kasance hakan ya zama sanadin ubangiji ta ala ya musu azaba to anan gurin ubangiji ta'ala ya ce fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha lafazin qarya ana amfani da shi wani lokaci a gari wani lokaci a mutanen gari domin jerin da kalma ko jerin da zance jerin zancen da ƙarya ta zo shi zaka kalla dan ya fayyace maka ma'anar da ake nufi da Allah ce was'alhu an al-qaryati allati kanat hadirat al-bahri iz ya'du da tasabti in ta'tihim butanuhum yawma tabtihim sur'an wa yawma la yasbutuna la ta'tihim was'alhum an al-qarya tambaye su game da alƙarya anan alƙarya ana nufin ginin ko mutanen mutanen garin was'al al-qaryata allati kunna fiha wal 'ila allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun da yan wani nabi Yusuf suka faɗa baban su nan gurin ba alƙarya da suke nufi suna nufin ginin ko mutanen mutanen tunda sun ce is'al wanda ba a tambayar gini sai dai mutanen da ke cikin ginin ka ganin nan lafazin ƙarya yana nufin gari amma da Allah ce walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ard an gane ku ka ganin nan ahlal qura tunda an kawo ahl ya nuna al qura mai ake nufi ginin ba mutanen ba tunda ahl su ne mutane ma abuta gine-ginen to anan gurin sai Allah ya ce fa ka ayyin min qaryatin wato ƙarya ko dai ya zanto ana nufin mutane da ita ko zanto ana nufin gari sai sai a halakanaha muka rusa su wannan yana ƙarya ɗin da yake nufi a nan shine mai eh mutanen ko gari yace a halakanaha ma'ana mutane kenan wa zani zalimatu gine gine suna zalunci ba sai da wanda suke fiye zalunci ba mutanen cikin ake nufi suka zama azzalimai amma sai aka ce fahiya khawiyatun ala urushiha lafazin fahiya sai kuma zuwa ga me gine gine an gane ko suna khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mutin a'a khawiyatun ala urushiha mun ce urush jam'i na arsh wato ginin na roshe a kan rufin wato rufin ya fara rubzawa sannan ka tangon suka fada kan rufin sai kuma Allah ya ce wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin makin qasr kuma shine katon gida kamar gidan sarauta ga shi a tsaye masjidin a liliye da suminti ko kuma jangargari ko kuma ta ce masjidin makidin shi da doguwar katangarsa ina ya za a ce da ya rufe kuma a ce ga shi a tsaye ina fata an fahimta a nan gurin idan wani kallo na gaggawa sai ce a'a magana ƙarshe ta rufe ta farko kenan tunda aka ce wahiyar zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha to kuma sai aka ce wazirin mu'affalatin wa kasrin mutin to tunda zama khawiyatun ala urushiha ina magana ma'anan kasrin mutin kuma ai ba da ma'ana kenan ina ba ta fahimta ubangiji ta ala ya faɗa cikin suratul bayan ya kawo kistar al'ummomi da suka wuce a baya a tarihi mutanen annabi nuhu adawa samudawa mutanen annabi shu'aibu a jumlatin mutanen fir'auna sai ce zalika min anba'il qura naqsuhu alayka minha qa'imun wa hasib wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك فإن الله تعالى ذلك من أنباء القرى وانت اللاباري لنا القريون سكر كباية تاريه نقصه عليك لكي قصة تامك من هذا تكين القريون قائم الأقول لجنه سنعنا هر ينزل wa hafi akwai wanda aure su kawo tana da aure su ha hasidul kenan wa bi'ran mu'akkalatin wa kasran mashid min ha sa'imul kenan kuma da ba duka gidajen aka rusa akwai waɗanda an rusa su da gidajen yanzu mutanen wa zai je ga sauro a tsaye amma adawa sai Allah madaukakin sarki sai ku dangar kullu sai in ya'mur rabbiha fa azzahu la yura illa masakinuhum kazalika najzu qawman mujrimin an halaka da su amma ginin nan nan a tsaye amma wadannan an rufe su tare da ginin da haka shine ayar ta bada labarin duka biyu wadansu a rushe su wadansu ko bayan an rushe su a rushe gina wadansu su kadai za a rushe ginin nan nan tsaye shine zalika min anba'il qur'an qassuhu alayka minha qa'ilun wa hasib shine fa hiya khawiyatun ala urusiha wa birun mati afalam yasiru fil ardi lahum qulubun yaqiluna biha ko ya kauyuka ya sai a kofar dukkan wani tsohon gari ya ga ganuwa da zagaye gari ina wanda suka gina ganuwar kaga ba sa nan yanzu sun da suka wuce a baya sai dai a bada labarin su amma sun riga sun wuce gaba daya amma ba kowa ke daukan izina akan wannan ba sai masu gani na zuci ba ganin ido ba fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal fi sudur wallahi يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وإن يوما وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تحسون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير ويستأذنونك suna neman ka da ka gaggauto musu bil azab da azaba wato kafiran maka ne suke neman manzon sallallahu alaihi wa sallam ya gaggauto musu da azaba ba yake akwai wuta ba ya kawo su tun gidan duniya wa qalu rabbana ajil kistana qabla yawm al-hisab suka ce ya Allah a gaggauto mana da rabban mu tun kafin ranar kiyama ta zo tun kafin ranar hisabi ta kaga wannan rashin sanin girman ubangiji da kuma rashin sanin ita wuta din da Allah ya tanada sai Allah ya ce walan yukhlifa Allah wa'ada Allah baya saba alƙawarin sa rashin yi su ba za ta sa a gaggauto da azabar ba nan sai in lokacin yayi saboda Allah ya san ba za su iya guje masa ba duk inda za su wa inna yawman inda rabbika lalle yini daya a wurin ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'udun kamar shekara dubu ne a kidaya irin ta mutane to wani yi ne ne wannan anan da Allah ya ce daidai shi da shekara dubu a kidayar mutane kafin ba da amsa a kansa akwai irin wannan a cikin surutu sajda da Allah ce Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'a afala tatadhakkarun يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تغفوه ثم واتو mala'iku sukan yi zirga-zirga a kullum su taho daga sama su zo ƙasa kuma su koma su labari game da aikin da Allah ya tsora musu a cikin wani yini da wato a fi a cikin wani da kamar shekara dubu ne a kidayarku sannan kuma Allah ke ta'arudu al-mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana fasbir sabran jamila kan 50 alf sana wani ne ne wanda tsawon sa kamar shekarar dubu hamsin suratul da suratul sajda sun yi maganar yini mai kama da shekara dubu suratul ma'arij ita kadai ta yi maganar yini ɗaya mai kama da shekara dubu hamsin ibn abi mulaika yace ina nan ni da kaina na tambayi ɗaya daga cikin malamai cikin sahabbai shi Abdullahi dan Abbas da kuma ɗaya daga cikin malamai na tabi'ai wato shine Sa'id ibn al-Musayyib me nan ayoyi suke nake ce ko ne yake ban sani ba to amma akwai riwaya da Ibn Abi Hatim ya rawaito daga Sa'id ibn Zubair ɗalibin da Abdullahi dan Abbas yace Abdullahi dan Abbas ya fassara yini ɗaya ne kama da shekara dubu ɗin da suratul hajji take magana a kai shine wannan wanda yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun yace wannan ana magana ne akan ranar tashin kiyama ina fata an fahimta yini ɗaya kamar shekara dubu a kidayar suratul hajji يدبر الامر انا سوره السجده يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون yake abin da ake nufi da alfa sanatin a cikin suratul as-sajada wato tafiyar da mala'iku suke yi daga sama su zo kasa su koma inda ku ne za ku yi tafiya da mafi gaggawar abin tafiya da kuke da shi mafi gaggawar kayan sufuri da shekara dubu za ku yi kafin ku shirya da malaiku suke aini ta dan yace yudabbirul amra Allah na sarrafa al'amura yana gudanar da al'amura min as-sama'i ila al-ardi daga sama zuwa kasa yi turo malaiku ai kaza kuma ya arzu ilaihi abin da yace a zo ai sai kuma sakamakon ya koma zuwa gare shi fi yawmin ayyini da wanda ke miqdaruhu alfa santin min ma tasbu kuma shekara dubu ne a kidayar ku sannan ta al mala'ika ta ruhu ilayhi bi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana yace wannan ranar fi kiyama ce to amma wannan kuma zai cikaro da wanta. na a can kuma alfa sana shi mata duk ranar tashin kiyama 50 alf sana kuma shi ranar tashin kiyama amsar da su malaman suke ba da sai eh ranar tashin kiyama yi ne dai kamar shekara dubu ne a gidayar mu kamar shekara dubu hamsin ne a gidayar mu sai dai shekara dubu a wurin mummu ne shekara dubu hamsin a wurin kafiri domin kafiri zai da yanayi yana da tsawon mummuni kuma zai ganshi da jere fa zalika yawmi idin yawmun asir ana na. zai yi yasir amma a wurin mummuni kafiri ya zama yasir kenan zai da mutum kana dubu a wurin kafiri ya zama asir sai da mutum kana nawa dubu hamsin a wata riwayar Abdullahi dan Abbas ya fassara cewa alfa sanatin min mata uddud wato ɗaya ne daga cikin kwanaki guda shida kowane ɗaya daga cikin su daidai ga da shekara dubu a gidayar ku shine kwanaki guda shidan da ubangiji ta'ala ya halitta sammai da ƙasa a cikin خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام kowane yau daga cikin waɗannan ayyam wato tsawonsa a wajen ubangiji kamar shekara dubu a wurin kamar kuma yadda suratul sajada abinda mala'iku suke cin rata a yi ne su zo su koma din nan wato kamar kala dubu ne ko a wurin ku idan za ku yi amfani da kayan safarin da ya fi kowanne gaggawa a lokacin idan ya ku hamsin alfa suna sai zanto shi ne ranar tashin kiyama kadai to amma wannan fasara ta abdullahi dan abbas cewa kwanakin gidan da Allah ya halitta ko na ɗaya kamar shekara dubu ne a wurin ku gaskiya hadisi ya zo wanda ya nuna wannan kamar kala dubu a idayar ku lalle shi ba ranar tashin kiyama ake nufi hadisin da imamun nasa'i ya rawaito imamun hakimin ne sabu ya rawaito ibnu majah ma ya rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ta talakawa za su riga mawadata da shiga aljanna da tsawon lokacin da ya kai shekara ɗari sai eh, yake wannan ko shi ne gwargwadon rabin yini na ranar tashin kiyama idan ya tabbata ba za Allah ya ce wannan shi ne gwargwadon rabin yini na ranar tashin kiyama ma'ana yini ranar tashin kiyama sai zama shekara nawa shekara dubu to kaga idan wannan hadisi kan ingantacce ne ko shakka babu a kasa dan haka fassara shi da cewa shekara dubu ranar tashin kiyama ake nufi shekara dubu hamsin ma ranar tashin kyama ake nufi illa iya iyaka wurin ne sai zama shekara dubu wajen kafirai sai zama nawa dubu hamsin saboda wannan to wannan ya fi dacewa ta yadda ta samu ruwaya lalle maganar annabi wajen tafsiri kan ai ta fi maganar abdullahi dan Abba. ina ba dan fahimta dan bayan manzo Allah ya kawo sai ya karanta wa inna yawman inda rabbika ta alfi sanatin mimma ta'udu kaga shi kenan qata'at jahizatu qawla kulli khatibi amma ta jahiza ta yanke dukkan zantan wani mai hudu ba ko magana ta riga ta kare وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها nawa ne daga cikin alqariyun amlaitu laha wanda ne masu jinkiri ban kama su azaba ba wa hiya zalimatun alhalan alqariyar mutanen ta sun yi zalunci kuma akasuha da karshe kuma sai kama su da azaba din wa ilayyal masir ya zuwa gare ni ne makoma take sai zango na karshe Allah ya قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم التي قل كتب يا أيها الناس يا قوم إنما أنا لكم نذير مبين سنجمع أجلكم من قرقتين يكون مبينين a cikin gargadinsa ba tare da na koyi musu wani abu ba fallazina amanu wa amilus salihat waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari na maghfiratun wa rizqun lalle suna da gafara za a gafarta musu zubban su sannan kuma suna da arziki mai girma arziki mai girma ita ce aljanna shine arziki mai karamci wallazina sa'u fi ayatina waɗanda ko suka yi yunkuri cikin mu wajen buci hasken su wajen mulka so gaskiya mu'ajizina wato suna kokarin guje mana ulaika ashabul jahim irin waɗannan su ne ma abuta wuta Allah ya tsare mu abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya mana alaikum الله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ayar za ta iya zama hujja wurin waɗanda suke cewa idan an kira sunan Allah suna firgita

to idan suka tsorata azabar Allah sai su dauki matakin da zai kare su gabanin ta ina jaddada imani da sabunta shi da kuma kusantar ayyuka na gari da ne santar miyagun ayyuka shine wajen qulubu wa idza tulat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyin Allah zadatum imanin sai ayoyin su kara musu imani wa la rabbuhum yatawakkalun amma su waɗancan da suke shi shiɗewa idan a ambaci sunan Allah Allah ba shi ne alwajal ba a larabci ba shi ne alwajal ba kuma idan sun da ɗin ne suke cewa da yawancin suna da yawa daga cikin sukan yi da'awar sun ga Allah sun yi wasuli to kaga wannan kuma fuskure sannan a tarihi manzo Allah ke fi kowa jin tsoron Allah dan lokacin da mutane guda uku suka zo gidanta, suka tambayi ibada su aka faɗa musu sai suke ganin gamar ta yi kaɗan sai ɗaya daga cikin su ya ce shi daga yau ba shi ba mata ba zai aure ba ɗaya daga cikin su ya ce shi kuma kullum zai ba zai bacci ba ɗaya daga cikin sa shi kuma kullum zai azumi da manzo Allah ya ce musu ni yin barci da dare sannan kuma in tashi in yi ibada dukan azumi yau gobe kuma in sha sannan ina auren mata dukkan wanda ya ne sunna ta baya tare da ni kafin fada musu wannan sai da yake inni la wa atqakum na fi ku tsoron Allah na fi ku ganin girman Allah to anan manzo Allah sai ku kowa jin tsoron Allah amma ko ba a taɓa ganin lokacin da aka karanta masa aya ya shuɗe ba tare da cewa an karanta masa din ya dan hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah ya kira Abdullah dan Mas'ud ya ce ka karanta mu Qur'ani Abdullah dan Mas'ud ya ce a karwa alayka wa alayka wanzu ya zan karanta mu Qur'ani bayan aka saukarwa sai ce eh duk da haka karanta mu wa rubana asma'ahu min ghairi ina sai in yi karatun daga wajen wani wanda ba ni ba sai ka mu fursun nisa'i yayi sai tiriyan tiriyan har da zo har sai da zo faɗin Allah ta'ala fa kafa zabi ina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida manzo Allah na jinsa sai yake masa hasbuka hasbuka ya isa ya isa ko da bula da masa bai yazo ruwa ruba da sai da idan na fitar da hawaye to manzo Allah bai kide ba to daga farkon surutun da sai zuwa nan wurin aya ne kenan ku dole Qur'anin ku kafa zabi ina min kulli ummatin bi shahidin wa zina bika ala haula ta kitab duk wannan duk wannan Allah ba da ladan zuwa ayatu nan kenan to manzo Allah bai ba na cikin sahih muslim sannan mu Allah ya kasance da dare kan bibiyi gidajen sahabbansa ya je nan ya ji yana karatun ƙurani ya tsaya saurara ya je nan mu ya har ya wuta gidan Abu Musa ashari wace gari da safi sai manzo Allah yake cewa je na bi ta kofar gidan ka na tun Qur'ani kana karatun Qur'ani kai kana da dadin murya kun fi san mizmaran min mazamir ali daud hakika an baka sarewa irin sarewar zuriyar gidan annabi daud saboda annabi daud yana cikin mutane cikin annabawa yana daga cikin wanda suka fi dadin murya manzo Allah ke yabon Abu Musa al-Ash'ari da wannan lokacin da yaji idan da zaki murya Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah ya hide to kai da nake dukin hide kuma yanzu ba aika da Qur'ani ba ake cikin fidewa idan ana cikin ne sai mutum ya fide kuma wallahi akwai wanda yaso zai ce wallahi duk ya miki wallahi ya faɗa to hidin ya yi dan aliya ce kawai idan kana so ka samu wani mutunci dai haka da wata irin kima a ce ai wani ba dama kawai sai ka faɗi ko wani ya ya ba da ne aka dage shi ko an mutu da wani wuta da shi yace a kun ji kun wanke a fanka ta kun an bari shi cikin dun fanka gita fanka fanka kai da kake ba ka da kake ba sun ga yan za ka mutu da shi zuwa aya ta nauce malam tun daga aya ta farko har zuwa ta 41 manzo Allah ya ji daga bakin Abdullahi da Mas'ud amma bai shi ne ba to manzo Allah fa da kansa ce khairul huda huda rasulullah huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana shiriyar da take ita ce shiriyar manzo Allah abin da ake so ya dan uwa musulmi idan an kaji ayoyin alqur'ani ka tafsirin da su su canja maka maganganun ka su canja ma ayyukanka daga mai kyau zuwa mafi kyau daga mummuna zuwa ga mai kyau haka ake bukata a ga na naka cikin mu'amalar ka ta rayuwa in kai ma'aikaci ne in dan kasuwa ne cikin mu'amalar ka da dukkan wani makusancin ka matar ka danka iyayen ka makwabtan ka a ga tasirin wannan to wannan dukkan yayi tasiri da tsare da kai ayoyin alqur'ani sun muka juyin juya hali game da maganganun ka da ayyukan ka amma duk ayyukan kana barna duk komai na kana barna kawai sai na ɗaya sai ka zo an yi zikirin sai ka shine wani lokacin ba sunan wani shehi aka faɗa ko karamarsa sai mutum ya ihu sai ya faɗi yanzu kuma wannan mai kenan Allah rufa mana wanda ya sama ya bisa bayani game da sharrin auren mutuwa da yanki a ciki auren mutuwa haramun ne an hana tashi a farkon musulunci daga baya ta soke shi waɗansu malamai suka ce a yakin haibar waɗansu suka ce a fatahu makka gaskiya kan hadisi ya tabbatar cikin sayin musulmi a fatawa maka manzon Allah ce huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila yawmil qiyamah yanzu da har sau auren mutuwa shi ne shine annikahu ila ajali mutum ya aure mutum da yarjejeniyar zuwa kwana biyu ko kwana uku wanda har yanzu shi a suna yi ba ma wai auren mutuwa ba yanzu sharrin da ya kunno kai a Kano akwai aqida cikin shi an ce ta isti'aratul furuz wato bayan da aran farji kaga wannan kafirci mai karara sai mutum ya bayar da matarsa ga wani kuma ya bayar da matarsa yanzu waɗansu suna nan a tsorayi an an kama su sun yi haka kes ɗin nan police station na gwani duk wanda ke so ji waɗansu an kai su kotu akan haka wata yarinya iyayenta a nan suke a nan suke a dangadan kayan nan an riga auren ya mutu akan haka saboda mutum sai turo abokanansa dan shi ma na zuwa wajen matansu to kaga abin ma ya wuce wai sharrin auren mutu a kawai ta kiyanci kuma ku duba lokacin da zaka je Kano ba nau'in kayan kidan da babu kayan kidan zamani da bandiri da mata da maza da masu shek karamar shek da masu babban riga da masu rawani da komai an hada kuma a cikin maganar sa wanda har suka buga a cikin almizan yana magana ga barayi masu saka a gwamnati yana cewa shi ya sha yin kira ga barayin gwamnati kina ku ji ba amma zai nemi kayan za a Kano cewa duk abin da suka in sun sa kamar miliyan ɗari ne miliyan nawa su kawo musu wani bangare ko kuma za su sarrafa su ta hanyar da idan sun je ranar takin kiyama aka ce yaya kuka yi da su yace ku tambaye ku ce wa mala'iku kun ba yan shi'a yace ba za a tsara muku wata tambaya ba kan kafirci kalar aka zo a sai shi a kuma kafin wannan kai da muka faɗa cewa a ce a kofar masallaci za a yi ba a hana ba masallacin zuwa da cikin gari to sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan yana daga cikin hamada sharrin yanda sadaka ku kano wannan sharrin kuma abin da suke farauta shine jahili kuma sun fi fita kauyuka su je mutane jahilai su su halakar da su kuma suna rarraba a mutane kuɗi ko irin yan kauye din nan a rinka sai musu wulbaro suna da ko a ranar kasuwa ranar ranakun kasuwannin kauye shike nan kawai dora musu da wasiya yayi kai yanzu kana da zaki ki da aure sai an ce ba ma wai kauye wake ba ba lokacin tafiya ya riga ya wuce ko da matan da aka zurto a bayan masallacin wadan a nan gurin ba dan saka rika daura auren musu a dan a wajen aure ne zaka iya cewa dare ɗaya kawai na aure ki wannan daren gobe shi na aure ya mutu da safe da aure mace karfe shida zuwa shida na safe kaga zana tsaba kai. idan ka aka mutanta ne su yi hattara tsakani da Allah fadin Allah ta'ala وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ku yaɗu a ban kasa wabta gomin fasalila ku ambaci Allah ta hanyar koma wajen ayyukan ku wazkurullaha kafiran kuma ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun wato waɗansu suna ƙwallon alaƙa tsakanin wannan da zikirin juma'a da masu tsarika suke sai da an gama maganar juma'a ne sai aka ce ku yi zikiri da ayar tana magana akan sallar juma'a ne in an da sallar juma'a ku tafi wajen kasuwannin ku ko kuma neman abincin ku ku neman fadalan Allah kuma ku ambaci Allah da yawa wannan ba za ta zama hujja ba akan zikiri da ake na jama'a cikin taro za ta zama hujja ne da dukkan wanda zai zikiri shi kaɗai ko ta yi ni ne ni ni kadai ita ma ta kadai kowa ma yake kadai shi ma yi amma ba ta zama hujja kan haduwa dan idan ka saba hujja da wannan sai a ce ka kawo lana a tarihi da manzon Allah ya aikata ta aikata maka gani a safar da kake yin bayani to ga shi an gama duba ko an gama asar manzon Allah ya kira Abubakar a sa da Umar da Ali da Usman da Abu Usman da Ali da sauran sahabbai an zauna ana wannan zikirin da ku kuke da juma'a babu wannan hujja zikirin karantacce ne cikin musulunci amma kowa ne ne ba a yin al'azkar jama'iyya ba a yi babu wanda zai ga wani hadisi da manzon Allah ya hadisi da mutane suka yi babu shi shin akwai bid'a mai kyau da bid'a mara kyau manzo Allah ce kullu bid'atin dalala wato kullu kuma tana tadullu an al-umum shine game hukunci يجب كل أو الجميع وهكذا الذلة الفروع كما يدعو أن يجب كل أو الجميع شيء شيء شيء العموم daga cikin sigoginsa akwai alkullu akwai aljami'u akwai allazi akwai allati akwai kuma rassan reshen allazi Allah zani da Allah dina reshen allafi Allah ta da alla'i ko allafi dukkanin su wannan siga ta daga cikin sigar umum domin asma'ul mawsul ne al mawsulat kullu hata dundu ala al umum to da haka ka'ida idan umum ya zo ba ka da daman ka kayyade shi sai in kana da abin da ya kayyade ba ka da daman kai taksis sai in kana da abin da ya taksis kamar yadda العموم يرد من الله ورسوله وهكذا التخطيط إنما يرد فقط من الله ورسوله bayan da ya Allah ya bada lafazi umumi ya ce duk abu kaza kaza ne sai wani ya zo ce banda kaza a manzon Allah ne yake da iko ya ce banda dukkan to kuma shi ne kadai ka da iko yake amma banda iri kaza banda iri kaza banda iri kaza to shi kawai faɗa ba sai kawai waɗansu malamai suka zo daga baya suka ce amma banda kaza banda kaza banda kaza shi manzon Allah ya ce duka su kuma sun ce banda kaza ka ga yadda matarbiya manzo Allah shine kadai ke da ikon yace duka ka dace amma ban da kaza ban kaza ban kaza kaga shine yayi wannan an samu al'umum an sami at-takfif an samu al-itlaq an samu at-taqyid amma idan manzo Allah ce duka kaza kaza ne sai yi zuru to ko kun ya tafi duka wannan abin daga baya bayan manzo Allah bar zuwa da sai garin sai wani zo ce banda kaza banda kaza banda kaza yayi ta bincike wadansu ababai daga cikin jinsi ga lalle wanda manzon Allah ya bada hukunci daya to kaga wannan ya zama mayar da martani kenan shi ne imam malik cewa man kada bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam khana risala duk wanda yake kirkita kuma sai ya riya cewa wai mai kyau ce to nan ta take kamar yana riya cewa manzon Allah ya ha'inci sakon da aka masa yace domin Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam wannan nakali daga imam malik abu ishaq shatibi ya kawo cikin littafin al-itisam wanda ke dan malikiya ne wajen nuna babu wata bid'a mai kyau a duniya dukkan bid'a tana nan karkashin kullu bid'atin dalala ba yadda za ka inganta wata bid'a amma abinda aka ce cewa Umar ya ce ni'matul bid'a suka ce wannan al-bid'atul lughawiyya ba lughawiyya ba bid'a shar'iyya ba sahabbai suna da zarrafi cikin magana da haka dai wannan shine zance wanda yake mafi rinjaye cikin zantukan da duk zaka ji ko ka karanta Hmm? ban jima karatun alkur'ani na musaffa da yadda in karanta in rabi izo wannan ya karanta ya izo rabi eh, shi ma rabi izo ko rabi ko wani abu dan wasa tilawar mu wannan ya halatta mudarasa musamman idan ya kasance an tsarkake niyya za a yi dan Allah an fitar da waɗansu al'adu na gardanci a ciki don al'adun garganci idan an zo wajen musabba ba na so in fada amma ina so da ka sa maka fadi fata nake kai kuskure ina ma zan kai kuskure zan ji dadi to kaga kai fata mun ne ba ka kalmar zancen Allah kaga wannan ai mugun nufi hmm. sannan hasimi ne yake tsinda aka da wani kuma wani hasimi ne yake da fadi ba za ku gane ba akwai dardanci sosai dardanci kuma in ba an gingira shi ba abubuwa da yawa suna cikin sa Allah ku wannan ai ba magana ce ta malami ba ba magana ce ta malama addinin musulunci wai akwai kullu kulliya da kullu juz'iyya magana ce ta yan mantiki yan mantiki ba malama addini bane ba su ba malaman musulunci ba su ba malaman harshen larabci ba larabci bane ba abin da ya za ka dauki wata ka'ida ta yaran hausa sai ka mai da ita larabci ka hukunta larabci da ita to kamar haka ne mantiki an tarjamo shi an fassaro shi daga yaren gare harshen girkawa sai aka tsufa shi cikin larabci kuma sai ka mai da shi asali wajen fassara qur'ani maganganu na karna irin su arfatilin da su aflatun da su wane ne cikakkun karna su su wane ne suka su fasar da ita fasar ma Allah ai wannan ba ko ina ga sai mu hakuri lokaci ya kai hakuri tabbayin da yawa amma lokaci ba zai yi ba su guda uku eh za a iya dauka babu ne bi magana ta farko takarda ce ta zo mun a makare wanda kwamishinan ilimi na jihar Kano Dr. Mansur Kabir ya aiko da ita ta zo mun kwamishinan lafiya ke kwamishinan lafiya yana magana ne kan roƙon a madadinsa da ma'aikatarsa ana roƙon al'ummar musulmi wajen yin addu'a ubangiji ta'ala ya sa mana garkuwa da shamaki tsakaninmu da cutar da yanzu take yaduwa a duniya suke cutar ta shi ne abin da yasa yayi magana akan kasashe wajen ashirin da mada cutar ta kulla kuma ta yi kisa mai yawa kuma an kama da cutar amma har yanzu a yanzu ba waɗansu alamu da suka zana bayyana ta a Najeriya amma dai ana fadakar da yan uwa musulmi kan yin addu'a cewa ubangiji ta ala ya kare mu daga bullar wannan cuta waɗanda Allah ya jarraba daga cikin musulmi ubangiji ta ala kuma ya yi musu ko kuma ubangiji ta ala ya samu na kyamake tsakanin marita da ita hakika wannan tunani ne mai kyau Allah ya saka masa bisa ga wannan kyakkyawan tunani da yi kuma bisa ga dukkan zamani an aika takardar zuwa ga dukkan limamai na masallatan juma'a ne na Kano ba ma ni ta zama a makarantar haka ban karanta ba kan mimbari kila idan ya ji ko waɗanda suka aiko da sabon sun ji a yi sarmasa da wannan da na same ta kankani da na karanta ta kan mimbari wannan kuma abu na biyu rahoto ne daga kwamiti na nan masallaci cewa sun kai ziyara a ranar 22 ga watan biyar ya eh, kenan da shi kenan 22 jiya kenan ko 22 ga watan biyar zuwa ga gidan kurkuku na goron dutse kuma dama an ce ana bukatar taimako na mafitai sun kai mafitai sun kai 360 tare da alkur'ani mai girma izini biyar wani adadi da suka rubuta a nan sannan kuma a ranar ashirin da uku ga wata sun kai ga watan biyar shekara ta dubu da uku sun kai ziyara a gidan kurkukun shi kuma na kurmawa shi ma an kai mafitai kusan dubu ɗaya da dari daya tun da can suna da yawa da talatin daidai dubu daya da dari daya talatin da qur'ani izo biyar guda ashirin da biyar da kuma alluna na karatu har guda talatin da takwas sauransu sannan kwamishin ya gana da shugabannin ko kuma hukumomi na waɗannan gidaje guda biyu na kurkuku wanda kuma suka gabatar da kokon bara su ko bukatar da suke ganin ana da ita a wannan gidajen kurkuku musamman ta abin da ya shafi ilimi suna bukatar taimako na waɗannan littattafai da bayanin su zai na farko akwai littafin riyadu salihin na biyu akwai littafin minhajul muslim na uku akwai littafin bulugul maram sannan sahihul bukhari sannan sahihul muslim sannan musa na imam malik sannan risala ta ibn abi zaid al-qayrawani sannan kitabut tauhid sannan kuma qur'ani mai fassara ta turanci da kuma qur'ani mai fassara boko da kuma littafin izziya da kuma ta guda uku da suka rubuta amma ni naga ya kamata a faɗakar ne akan su na farko akwai muktar al-hadith an-nabawiyya wannan littafin akwai hadisai da ibai masu tarin yawa cikin wadansu mawdu'ai jama'a da dama ba ta faɗa kowa da shi dan wanda yake ba malamin hadisi bane malamin harshen larabci ne ya bi littattafan hadisai ba tare da tacewa ba ya tattara ya kawo da haka aka samu kurakurai wajen hadisai a ciki da yawa sannan akwai tambihul ghafilina tambihul ghafilina din kisoji da ruwaya da isra'iliya da yadda a ciki da shi da irin durratun nasihin bai kamata ba ka baiwa mai koyan addini a matakin farko wanda littafin kace koyan addini dan zai hada sai barna da hadisai na ƙarya da rudanin kwakwalwa a ciki sannan sai littafin kawaidi littafin kawaidi ina ganin akwai ta'aqid a cikin sa wajen koyan tauhidi mafi kyau da za a mai gurbin sadin littafin al-usul salata da ya fi saukin fahimta sannan ya fi kawo abin da dalilai cikin Qur'ani da hadisi amma in banda shi sauran da za ka ambata sun dace dan haka da Allah yan uwa muna kira ga cewa dukkan wanda yake da kyakkyawan niyya ne ya taimaka da wani adadi na waɗannan littattafan to a take wato a iya kawo wannan masallaci kwamitin masallaci su karba ko a bani ko a bayar a shi ladani ko ɗaya daga cikin yan kwamitin masallaci da aka sani ko ranar karatu ko ba ranar karatu ba mu har haɗa wannan su kai mu kai musu ina ganin inda ma muna da himma da tunanin yadda za a fada da ne yadda za a ɗan yi musu irin ƙaramin labirari a cikin kularan su to amma idan bai kai yanzu a ce a gina labirari da sauran hidindimin da ke cikin labirari ba amma adala kalli a sami a samu da kata ko a shirya irin kwaba ɗin ta ajiyar littattafai mai kyau wanda za a iya kullewa a ciki kuma a samu jami'in da zai rika kullewa yana budewa kun kila idan ba za ka iya zuwa da littafan da kowa zai karanta gaba ɗaya akwai littafi wanda yake na mallaka ne kowa ka iya bashi daidai amma akwai littafi na ajiya ne a labirari mai sha'awar karantawa ya zo ya ara ya karanta kuma ya dawo da shi wani lokaci shi ma wani ya zo karanta idan muke wannan ba karamin sadaka jariya ba ce yanzu idan ka sai sahih bukhari ka je sai ka ajiye daga nan zuwa shekara ɗari in za a karanta sahih bukhari in kana da lada an kai ne ka rayu kai aiki ba ka da tabbacin za ka yi shekara ɗari nan gaba in ma ka kai kila baka iya zuwa masallaci kuma sai dai a gida kana zaune kake sallah rabi a zaune rabi a barci ko imani ma kila to amma idan ka sai littafi daga nan shekara ɗari biyu an karanta kana samun nan sadaka jariya ce wakafi ne da mutum zai yana da kyau kwarai da gaske don haka da Allah muna kira ga yan uwa waɗanda suke da hali su sai waɗannan littafan ba wai kwafi daidai za a saya a jiya ka ba kwafi daidai ba zai amfani sosai ba a sai da yadda salihin misali kwafi ashirin a gidan kurkuku ai yayi kyau sosai muwatta kwafi ashirin bulugul maram kamar talatin sayin bukari kwafi biyar ko shida ko bakwai ko goma muwatta kwafi arba'in ko hamsin ko wani abu makamancin haka usulun salasa ko ɗari biyu ne ma mutum zai iya kawo saboda haka da Allah jama'a su taimaka daga nan zuwa sati muna jira mu ga himmar da za ku yi wanda zai karfafa gowar kwamiti a je dan a kai waɗannan taimako insha Allah ta'ala sannan akwai ya hakuri mana sai zuwa sannan akwai maganar cewa daga cikin masallatai kuma akwai inda ake buƙatar fanka masallatan da ke cikin kurkuku akwai inda ake buƙatar fanka guda biyu haka fanka guda biyu din nan kudin su ba mai yawa bane magana ce ta in ta yi tsada ta kenan da dubu uku fanka wanda take tsaka tsakiya ba can ta mara uba ba kuma dan kar mutum ya ce zai kai fanka masallaci ne mutum ko yake ara irin wanda wanda sun ya kaji illa an mutu rubutu Allah ba ba da lada kan wannan Allah ba ba da lada tun daga wulakan ta dakin sa sai ka ga mai tsada irin wanda kuma kake son a dakin ka ko mai tsaka tsakiya mai kwari wanda kuma za a dade ana amfani da kuma tana da ba da rinna ta lamta shi kawai da karbin kara ba iska ba sai da ka samu koki guda biyu a kai kan zai taimaka kuma duk wannan muna jira daga wajen ku ne daga nan zuwa sati mai zuwa insha Allah sannan akwai masallacin da ake buƙatar microphone da loudspeaker da amplifier ko da ke abu guda biyu aka rubuta microphone da loudspeaker da alamar da amplifier kenan mun saba ana yin karatu a nan na nahawu da adab sannan da karatun malam abdulhab na sahih bukhari a gobe ba za a yi badar saboda da zarar mutanen da ake so kowane musulmi a halatta a masallacin juma'a da umar ibn saffaf a kan titin zaria road sai dai da ran abab na su za a yi taro za a gabatar da jawabai tare da kuma addu'o'i game da al'amuran da ake kusan dai kasan nan tana nan tana canja canja to mu ba ta muka yi ta zauna lafiya a yare na masu cewa ta zauna lafiya ka san yaren waɗansu masu cewa ta zauna lafiya a rantsar da su su ta gaba bisa ga zalunci da rashin mutunci amma abin da muke cewa ubangiji zauna da ita kan adalci akan daidai akan saiti waɗanda suke nema su haifar da matsala saboda zaluncin su da rikin mutuncin su ubangiji ya karya su ya lalata su ya da aniyarsu don yin ta ala mayar musu da bakar aniyarsu Wani wannan jawabai dai daga malam masallaci ne ba wai shine abin da za a faɗa ba mukaddama ce na mai za a faɗa gobe idan an je za a ji daga bakin maluma a kuma majalisar malamai su jihar Kano sai gayyatar gaba daya kuma ina ga a Katsina ma za a yi irin wannan taron a gobe a Kaduna ma za a yi ko gobe ko jibi a waɗansu garurukan dama na arewacin Najeriya za a yi da irin Allah ta mun ga bayan waɗannan azalimi da wanda ciwon kafa zai kama da wanda ciwon makogaro da mai ciwon dukkan su da izinin ubangiji da wanda suga zai hau jini ya hau duk sai Allah ya nuna mana ƙarfi eh, mu rika nuna mana ta fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu eh mu rika nuna wa saboda nan baya ya dauki izina insha Allah Allah zai nuna mana wannan assalamu alaikum